Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Masu sauraron mu barkan mu da warhaka, barkan mu da sake saduwa da kun a daidai wannan lokacin. Idan kun mu a halin yanzu to kar ku yi wata watantama kuna sauraron shirye-shiryen studio Kalangu ne musamman ma a cikin shirin na muhawara wanda ni malama hawa Usman ke gabatar muku akan inji muna tare da Malam Saini. Shirye-shiryen studio Kalangu dai suna zo muku ne kai tsaye daga tashoshin rediyoyi 34 da studio Kalangu ke mu'amala da su a faɗin ƙasar Niger. baki daya daga litinin zuwa juma'a da karhe biyar zuwa karhe bakwai wato na marje sai kuma sudu da ladi daga biyar da minti goma sha biyar zuwa shida da minti goma sha biyar na yamma Mahara Studio Kalangu wani hili ne na musamman inda muke tattaunawa da masana a cikin girmamawa da mutunta juna kan mudu'e daban-daban na ci gaban al'umma. A yau za mu tattauna kan auren da ake ma yara ƙanana. shin wace irin gudunmawa ce addinin musulunci ke iya kawowa don rage auren yara ƙanana a jamhuriyar niger ko akwai wasu ka'idodi da ya kamata a bi don cimma wannan gurin maudu'in mu kenan a yau a jamhuriyar niger a cikin 'yan mata hudu ana ma ɗaya aure kahin ta kai shekaru goma sha biyar biyu daga cikin uku kahin su kai shekaru ishirin ba biyu wannan kuma sakamako ne na wata ƙididdiga da aka yi a kan bunƙasar al'umma da kiwon lafiya a shekara ta 2012 kahin sabon sakamakon ya fito a nan gaba Yi ma yara auren gaggawa na haifar da iloli da dama kan lafiyar yara mata da kuma ɗiyan da za su haifa bayan kuma ga cin zarafin da suka fuskanta wasu mutane na rabawa ta hanyar addinin musulunci wajen cimma gorinsu alhali kasashen musulmi da dama sun yi watsi da wannan mummunan akidar To domin samun haske akan wannan al'amari, muka gayyato muku Ustaz Mustapha Hamudu, magatakardar kungiyar addinin Islama Fauziya. Ustaz, barka Mun gayyato muku uwar gidan Beberta Salmai, jami'ar da ke kula da fannin kare yara a kungiyar UNICEF Reshen Niger. Salmai, barka da Akwai Malam Rabe, wanda za mu tattauna da shi ta waya wanda yake zamne a garin jiratawa mamba ne a cikin kwamitin da ke kare yara inda zai kawo mana ƙarin haske a game da ci gaban da aka samu a yankin nasu baki muna muku lalemar habi a cikin wannan shirin muhawarar na studio kalangu muna jaddada godiyarmu a gare ku da kuka amsa goron gayyata domin kasancewa a cikin wannan muhawarar mu soma da ku ustaz ahmadu wani irin bayyane ne addinin musulunci yayi akan auren kananan yara a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na gode madam da kuka gayyace mu mu bada da Allah ya faɗi da abinda manzon shi faɗi bisa rayuwar mu ta mutane dangance da wannan tambaya da kin mini sai in ci miki shi dai arme ayar da tseda shi ta farko ita ce aya ta shidda cikin abin da ake cima eh, sura ta mata abin da ake cima sura ta nisa cikin ta ne cikin wannan aya ta shidda Allah ya ce wabtalil ma hatta iza bala'un niqaha fa in anastum minhum rushidan fadafahu lahum ilaihim amwalihum wannan aya tana nihin cewa ku riƙe amana yaran da aka ba ku riƙo kamar marayi ya mata ake nihin wurin ku riƙe su amana in kun kiyaye sun kai matirite sun kai wurin balaga wanda sun san menene menene mace menene namiji menene gida menene yara menene aikin da ya kamace ni menene hakkina da na zo gida da shi gidan miji menene hakkin miji sai sun kai wannan matsayin ne ake iya yi musu almi kin ganin kenan Allah da kanshi ya sa matakai wanda a kiyaye almi ba abin yi ma yaro bane yanzu muka koma ta fannin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni bisa kan a bar yara har su kai wurin da sun san su ne ne kuma sun san menene suka zo gidan miji sun san wagga dukiya da na zo ita ce tawa sun iya kilgo sun iya komi da komi lokacin nan ne ake iya a ci musu sun kai wurin da tunda in ka je gidan almai babu zancen yarinta in an kai wurin almai an zama magidata kenan shi ko ba ya ɗaukar responsibility ana a yaro yaro shar jikin uwan shi yake har ya kai wani matsayi kuma manzo Allah ya ka sai da yawa amma a takaice zani ba da guda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ku kiyaye da matan da kuke arma mhm. har su kai wurin da ya dace da in ka zamna da su za ka sanin kana tare da mace ne amma ba in ka zamna da su tana dibin ka ubanta ne kuma kana dibin ta kamar ɗiyarka ce wannan ana kiyaye saboda tarbiyya ta addinin musulunci ba ta yarda ba a rika irin wannan gaman manto to kuma abin da yasa muke ganin shi a yanzu nan Niger ni ga gani na mutane sun jahilci addinin su ne na daya mutane ba su tsoron addini ne mutane ba su tsoron doka ne shine ke kawo wannan abubuwan sai a ga kamar malumai ba su wani abu ko kuma gabata ba su wani abu ko ku sarakunan gargajiya ba su wani a suna yi amma abin da ya kamata a yi su yaran su yaran ne kamata a ga musu yadda za su ceton kansu su kiya ko an yi ne musu shi yaran in ba su sani ba dole duk abin da aka musu aka cilasta musu yi za su don cikin wannan ni nike ga na ra'ayi yaran ne kamata a waya musu kai ko da aje gidaje gidaje ne a kai littattafai na waye kai uwa tsakanin ki da ɗaya ki wance gashi kai uba matsayinka tsakaninka da ka wance gata ga hakkin ta da ya kamata cilis sai ka mata shi saz kamar yanzu bayan batun shekaru alkur'ani mai tsarki ya ba da karfi kan cewa sai ma'auratan sun balaga ko da yake a dazukun ɗan fara taɓo wannan fannin ya kuke ganin wannan a zahiri eh, shi wannan abin da nake gani kin san kama aya in ta zo annabi yana fassarta ta cikin tashi luwa kamar ya fasarta ta ya ne kamata mu yi itirizanta kamar ita ga ayar da na kawo annabi ya yi kawo hadisai da yawa wanda ya fasarta ta ma'anarta na, zahiri da na batini kin gane ko sai in ka miki wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine na biyu min khulafa ar-rashidin ana cin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya kawo wani hadisi wanda inda yake bayyana wannan abun yace ce rabbihi sab'un ووجهه سبع ورافقه سبع ثم اترك له الحبل على الغارب yace ka karantar da ɗanka ko ɗiyakka mace shekara bakwai ka tarbiyyatar da su shekara bakwai bayan ka tarbiyyatar da su shekara bakwai ka isar da makaranta ta waje wadda ba ta cikin gida ba shekara bakwai bayan wannan yace ce ka rake su ɗa namiji da ɗa mace ka rake su sai tare ka to kamar abokin tahiyar su abokin mu'amala su abokin hirar su tsawon shekara bakwai in kika ɗauka shekara bakwai bakwai gida uku su suka ashirin da ɗaya kenan ya ce to lokacin nan ne za a ɗauka su ma sun san abin da suke ciki na zama ɗa ɗa ni ɗan wane ne ni ɗan wance ne ya bakwai bakwai wannan hakkin su ne ba wai yana tambaya ba ne dan Allah ku ya hakkin yaro ne bisa uwan shi ya ce sannan ya ce ka yi akwamfanyan su ka ta yi tare da su kamar uwa tana ta da ɗiyarta rijiya tana ta da ita dan fiti ko maskinta da take tana eh, gwada mata abubuwa yadda take mhm. ko miya ma sai an koya lukon yaro sai an koya surtu ma dai tarbiya ya mata saboda akwai wurare da inda manzo Allah ya ce ku ba da tarbiya ga yara ɗiya maza da mata amma mata ɗiya mata su ne babban abin ga saboda me saboda su ne hwarin rayuwa to madalla ustaza mun sake dawowa gare ka salmai kungiyar unicef ta ba da kai a cikin wani tsari na da kasar nijar ma ta shiga na rage auren ƙananan yara tsarin da ya hada hadda gundumobi wani irin tsokaci za ku muna dangance da wannan tsarin madalla na gode da kuka gayyace ni a wannan muhawara don ka unicef tana godiya da kuka ba mu izinin mu sa bakin mu cikin wannan zancen alman gaugawa da ake a cikin nijar mhm. kun san dai yau da shekara mm, uku ko hudu ma zan ce ko ta shekara 2015 shekara 2015 aka yi wanda da ake ce musu objective de development ya zamanto lokacin da 'yan ƙasa duka na jamhuriyar duniya suka gamu suka ce ga abin da muke so mai matsala da ake so a ciyo kanta a duniya kan shekara dubu biyu da sha biyar kenan da aka zo aka yi bilan aka yi raskwana aka diba sai a ga an ci gaba wani wuri wani guri ba a ci ba gaba mhm. aka ce to miye matsalar shi sai aka dibo aka ce abin da ya sa don wannan yara arman gaggawa da ake ma yara tun suna kankana shi ne yake sawa tunda hal yanzu ba a ciyo ba kan yadda mace da namiji za a ɗauke su kamar suna da inci daidai da daidai mhm. a ba su horo daidai da daidai a ba su su samu aiki su samu rayuwa duka tare mhm. don da aka binciko sai a ga wannan matsalar kuma ita ce take sawa eh, ja baya duka duniya aka ce to yanzu za a ɗauki sabon alkawali na bunƙasa ƙasashen duniya mhm. kenan dole sai an ce a shayo kan wannan matsala ta arman yara mm-hmm. don shi ne aka cito to a gamu gaba daya ne aka ce movement mondial a ciyo kan arman yara kankana to da aka diba a kaf duniya a niger ne ake ma yara yan mata kamar yadda kika hudu arme da gaugawa mm-hmm. wasu ma su kai ba shekara goma sha biyar yance cikin aka ɗauki yara hudu mm-hmm. in aka ɗauki yara hudu cikin ɗari hudu cikin kamar cikin hudu aka ɗauki guda ana yi mata arme kakin ta kai goma sha biyar mhm. kuma aka dibo hallo kamar aka ɗauki mata goma mhm. cikin takwas an musu arme kakin su cika goma eh, shekara ashirin biyu babu mhm. to shi kuma kin san likita ya ba da bayani bisa kan yadda jikin dan adam yake girkuwa don in da mutum namiji ko mace kai shekara ashirin biyu babu nan ya zama duka komin shi ya gamu na jikin shi mm-hmm. ya zama mutum ya zama babban mutum ba mutum ba mm-hmm. ya balaga <laughs> mm-hmm. shi yasa aka ce to kenan a san yadda za a yi tsari a cikin kasashe kasashe masu wannan halin yadda za a ciyo kan shi don a nan niger deja kungiyar afirka ita ma ta, diba diba tunda a afirka ne ake yin wannan arman gaugawa su ma suka ce to su ma za su ka goyon bayan su a ƙasar Nijar aka zo aka yi mahawara aka ce e duka kowa ya yarda da malamai da sarakan gargajiya da su 'yan gwamnati da su 'yan warar hula aka gama aka ce an yarda ana so a ciwo kan alman gaugawa a Nijar don ka unicef tana cikin ƙungiyar nan mu da finiap muke aiki muna kama ma gwamnati muna kama ma 'yan warar hula da duka dai sarakan gargajiya da kowa yadda za a yo a ciwo kan a rage armin gaugawa don 'yan matan Nijar su ma zama kamar matan 'yan matan kowane ƙasa suna ana tattalin su mhm. ana barin su su samu horo su kawo goyon baya don a ci gabal ƙasa. Mhm. Malama Salmai a cikin wani jihohi ne aka girka wannan tsarin? To wannan tsarin aka ce duka duka ta jiha ta Nijar tunda aka diba Nijar mhm. inda aka hi arman gaugawa da yanda abin ga suka bada statistics suka bada. kamar da na ce wannan yarinya takwas kan aka ɗauki goma yarinya takwas an musu arme kakin su suka ishirin bi babu mhm. a maraɗi yarinya tara ne a zandar ma kamar yarinya tara ne in aka diba a jihar duk ko ina ma dai in ba su ba da ya mai nan ne basu kai ba in aka ɗauki kashi goma basu kai ba bakwai mhm, mhm. don ko ina ma akwai shi yasa duka ko ina aka ce sai an yi yaƙi da shi a ciwo kan um, alman gaugawa to amma kin ga da na gaya miki na ce miki jihar maradi jihar zandar tawa da difa su ne dai masu har ma sun yi nan ne abin ya yi tsanani abin ya yi yadda dai statistics suka gwada mm-hmm, kamar yadda eh. sakamako ya bada na binciken eh. madalla sulfai za mu sake dawowa a wurin ku gafarta malam kuna sauraron mu muna so mu ji ko za ku iya shaida mana kamar yadda kuka samu horo da kuma irin rawar da kuka taka kamar horon da muka samu to wannan gaskiya wajen da awa da muka yi ta kira abin sai mu ga gaskiya ma ne kawai dama addini ne sosai mm-hmm. eh, ya yi daidai da tahiyar ma addini saboda auren dole ba ya da wani asali ko an yi shi gaskiya ba a cin nasara mm-hmm, mm-hmm. kuma an aka yi shi ma wani lokacin za a ganin shi ke sa yaran sai su hita daga gidan mijin tun da dama ba son eh ga su kankana kuma dama ko ba su yi wani ilimi ba ba a bar su yi karatu ba kenan mm. wannan damar ba same ta ba ba yi karatu ba kuma ga su dama jikin su bai kai ba kenan mm-hmm. sai ga an yi hito dan nan gane yaran nan kankana dojewa ruwa suna ta yawo abin dai ba digi ba ilimin su ba a bar su yi ilimin ba kuma an masu auren dole kuma abin bai kai ba kaga an saba mu addinin kuma abin bai kai daidai ba dan haka dai da wasu suna ganin kamar muna ta goyon bayan ne kuma abin da ake waɗi gaskiya ne to in muka zo wani wurin muka karanta masa da ayoyi da hadisai muka nuna masa ga inda ya kamata a yi saboda in an mace ba ta ba ilimi ko ta yi aure ba da wani ci gaba mm-hmm. kuma ita mace ba mace ilimi guda manzon Allah ya ce kamar ba namiji ɗari ne fa saboda ita ce tarbiyya gida duk wani abu da yara ita ce take kulawa da harkar gida ita za ta kula da tarbiyya mm-hmm. yara su tashi cikin tsafta da tarbiyya mai kyau kenan karantarwa kai namiji kana ta wajen neman abinci wani aikin ka da sauransu mm-hmm. nan masu mata suna gyara gida ko ta su kai dai da yaran nan duk suna haɗa su suna yi masa nasihohi da tarbiyya sai ga yaran duk sun tafi daidai. to malam rabe ya ne jama'a suke karɓar wa'azin da kuke yi muhara kuke kuke tare da su ko ko ya ne tsarin naku. eh gaskiya abin da muke yi in muka kamar in zamu irin wannan tunatarwa sai mu aika ga unguwa wani sai ya ce a zo a yi wa'azi wajen shi. kenan in muka zo ta nan ne za mu samun damar kiran tsakanin maza da mata wajen a guji wannan aure-auren dole din kuma a bar yara su rika ilimin nan na zamani sosai saboda akwai ci gaba in sun yi shi yana da ci gaba kwarai ba su kansu kawai yake amfani ba yanzu an mun lura na mu yanzu nan kamar nan likitan mu an kaje duk matan su ne ke ta aiki aikin mm-hmm. wallahi wani lokacin sai gaba namiji mace guda ce kuma wallahi duk ta aikin nan ta aikin nan kaga ba ta gaji ba to in ba a bar su ne ilimi ba ai kaga wannan gibin an bar shi kenan ba za a samu a cike shi ba dan saboda haka ne mu muna muna ba su goyon baya mu ce wallahi a bar yara rasu ilimi kuma aure na dole nan a bari masa shi da sauran da wannan na sauran nan tunda an yi wa yarinya aure da sauri bata ko aikin girkin wata ma ba ta iyawa eh ba ta iya aikin girkin bare ma mu'amala da ɗa namijin kuma sannan ba ilimi to kaga ba ci gaba kenan abin mu sake dawa wajen ku ustaz eh, Ahmadu ko za ku iya bayyana mana a takaice muhimman abubuwan da suka dace a yi aiki da su dangance da a wurin yara ƙanana a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ce ce ku ce yayi ko lokacin shi mutane suna wannan zance mhm. saboda shi da kan shi in kin diba matar shi ta ƙarshe wadda ya ɗauka daga baya-baya ita ce a ƙarama yarinya cikinsu wadda ake ce mata aisha radiyallahu anha mhm. manzo Allah yana kiyaye irin wannan abubuwa saboda mi bai ɗauki budurwa ba tun can fara saboda abin da di ya zana ko ya yi shi ya dawoma doka ce ta addinin musulunci saboda shi ne kiyaye saboda ya ba da horo bisa kan a kiyaye yara ƙanana makaranta ne gidansu ba gidan almi ba yara ƙanana maza da mata to sai eh, sahabban shi lokacin da suka su su jarabta shi su gani bayan ya almi eh, aisha tana da wasu suna cewa tana shekara shekara tara eh lalle shekara tara ne amma ba tana da shekara tara ba tana shekara shidda ne ma aka yi alman mhm. alman an yi shi tana shekara shidda aka ɗarma shi aka komi da komi an kata gidan manzan Allah a matsayin macen arme shekara tara mhm. wannan gaskiya ne duk wannan abu sai sahabban shi makusantan shi wanda ke jin nauyi saboda ita eh, Aisha radiyallahu anha diya abubakar ce shine sahabin manzo Allah na farko kuma shine manzo Allah ya ce in dai akwai wani annabi wanda Allah za tura ba to abubakar na saboda tsananin imanin shi da biyayya shi ga addinin musulunci to shi ya ba shi wannan diyar sai su Ali ibn Abi Talib da sauransu suka ce to yanzu bari mu gani mu tambaya mu yadda manzan Allah ya armi Aisha mu ma muna ya kanana ya mata kanana haka nan masu mm-hmm. wannan shekarun sai suka yi dubara sai suka tura abubakar ya tambo musu ya tambo ma ali ibn abi talib wanda yake shi ma dan uwan shi ne kamar kuzan kin shi ne eh. kin gane ko ya tambo mishi hannun fatima diye shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambo mishi hannun fatima kan almi mhm. da ya zo abubakar da ya zo sai ce ya rasulullah na zo neman hannun yata fatima kan arme zan ga gama ta da kuzan kinka ali ibn abi talib mhm. manzo Allah bai ce komai ba sai da hudi hakan so uku so lokacin nan gani uku sai manzo Allah ya ce mishi a ya yi murmushi ya ci mishi ya Abubakar har yanzu karama ce mhm. tunda su sun diba lokacin tana da shekaru kamar irin yadda aka musu shekarun da suka dace da lokacin da shi aka mishi almi da Aisha mi za a ce sai ce a har yanzu karama ce mhm. har yanzu mazalat saghira har yanzu karama ce kenan ku ta in lokacin na yi na yarda za a musu almi amma in lokacin ya kai ni za ci ku zo a ɗan ma armi ku ɗauki mata ku kin gani ko mm-hmm. Mm-hmm. don ku ne ya kamata mutane su gane ko lokacin nan ma manzo Allah yana kiyaye da wagga aya ta shidda mutane su ji koma wannan aya ta shidda cikin suratul nisa mm-hmm. sura ta mata wadda ake cikin suratul nisa aya ta shidda nan ne Allah ya yi side almi yadda za a yi shi ma cikin al'umman mutane kin gani kenan yara ba gidan almi bane wurin su makaranta ne in na ɗaukan miki wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, an tambaye shi aka ce mishi ya rasulullah mun ji hakkin uwaye bisa yara su musu biyayya su musu abin da suke so su ba su ci da sha su wanke su su tsabtata su duka wannan nauyin mahaifa yaunin uwaye ne akan yayansu eh, mhm. kenan menene shi kuma yaron menene hakkin shi bisa uwayen sai manzo Allah ce ya ba su amsa ya ce musu an yuhsina ismahu wa an eh, yuhsina adabuhu ya ce na farko dai ya bashi suna mai kyau ya bashi suna mai kyau ya zana mai suna mai kyau mhm. tun da yaro da ya zo duniya da na farko wanda a hakkin shi bisa ma'ahi ya yi wannan zanen suna da ake bashi suna mai kyau gai mhm. bashi suna wanda za ta cikin gari abokan shi yara suna mishi in sun kiri wannan suna suna dariya ko suna zole shi wannan ba a ma yaro haka nan wannan an tozartar da shi ne mhm. sai ce na biyu bayan ya bashi suna mai kyau sai kuma ya bashi tarbiya mai kyau ya ba su karatu mai kyau har ya kai wurin da za zama mutum ya ɗauki kanshi da kanshi wannan kuma na ga muku wani hadisi na umar bin khattab wanda ya ce bakwai bakwai bakwai gida uku kin gani duka irin wannan abubuwa ne wanda suke haka mata uwaye su ma yara su mutane suna ga kamar doka ba ta musu cilas mm-hmm. eh, wani iko ba musu cilas addini ba musu cilas wane ne ba musu cilas to yanzu irin wannan mutanen mene ne kamata yi ni nike ga irin wannan mutane ba su yi ba ake bi tunda duk irin abin da aka yi wanda ke da mugun ya nuhana da mugun ya nuhane to madalla ustaz mun sake dawowa gare ku uwar gidan salmai ko kuna da wato wasu misalai da ke nuna karara kamar wato yadda aka guji auren ƙananan yara ta hanyar malamai kun san mu a eh, unicef yadda muke aiki muna sinyan kamar wani kudiri da da gwamnati mu ce gashi tsari inda za mu yi aiki mm-hmm. mu kula muke da yara da hakkin yara mm-hmm. don wajen wannan ne kuma in muna aiki da mutanen gwamnati kuma muna aiki da masu warar hura muna aiki da sarakan gargajiya kuma da manyan masu kula da addini dole a ƙasar niger inda musulmi sun yawa a bi ta kansu in ana so a ciwo kan don eh, ustaz mustapha da yake nan tare da mu yana iya gaya muku kaɗan da yadda muka yi tsari muna aiki da su uhm. mu bin mace musu ga abin da muke so su faɗi kamar yadda ya haɗi ne su je mhm. su waye ma mutane kai mhm. bisa kan matsalar ko yadda addinin ya ce mhm. tunda uwaye da yawa kawai ya ce kamar yadda ya haɗi ne an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya almi aisha a shekara wani don kowa ma sai ce a shi ma yana iya ma to aka ce kuma an diba ba kowa bane yake yin yadda annabi yi to kuma lokacin da aka yi shi lokaci ne yanzu yau shekaru kuma di mil zan shekaru da dama ba shekaru da dama don muka yi sinyan protocol wannan tare da su mu ba su kayan aiki su waɗi yadda suke so su yi su je su karkara karkara suna waye ma mutane kai kuma muna aiki da su ma 'yan gwamnati su su je su daji kamar a wajen maraɗi wajen zanda da wajen tawan nan sai su je duka ƙauyuka ƙauyuka sai su yi aiki da uwayen yara mhm. mata da maza da har da samarin ma gaba ɗaya kuma da su 'yan mata ana waye musu kai da kwatanta musu yaya ne jikin yarinya yake in ana yaro kaka ake girma me ake iya yi an ana da shekara biyar shekara shida shekara goma sha biyar sha shida mhm. kenan in kama aka ma yarinya gaugala arme cikin kan shekara alman ya zo hatta samu ciki Mhm. nan ne ake samun matsala don ta samu ciki ita bata shi ba daɗi dan bai shi ba daɗi mhm, mhm. wata ran aka je wurin haihuwar hamma sai a bar rai uwar ta mutu ko yaron ya zan babu ko kuma yara aka aihe shi bai samu ba abincin da zai gina mishi jiki paske jinin yarinyar ita ma cikin jininta ne take ɗauka tana girma kamar kana da essence ne mota biyu su shiga ciki suna sha kenan yaron yana girma jininta ne yake sha ita ma kuma tana bukatar jininta ta girma kenan aka yi yaran sai a aihe shi ɗan karami paske abin da yake cikin jinin bai isa su ba su duka biyu tunda ita ba ta ƙare ba girma shi kuma gashi ya zo don kai ka gani yaron nata in a aihe shi cikin wahala har ya girma cikin wahala wannan ma matsala ce in ma wannan ba sai ya rasu don duk wannan mu muke ba su bayanin wannan su ɗauka su ga yadda ya kamata a yi yadda ya kamata a kwatanta ma 'yan karkara gaba ɗaya ana ci gaba inda mun ga jiha inda suka ɗauki mataki suka ce za su yi tattalin 'ya'yan matansu su ma samari suka ce yanzu sun gane koma da ma dai wata rana to a ƙauye dai duka samari ne suke arman kankanan yara a mhm. cikin birni ne ake ganin kamar manya ne suke arman kankanan yara a gani don a samu rayuwa mai kyau mhm. a bar yin alman nan da gaugawa mm. kan mu sake dawowa gare ku wato malama sulmi za mu koma wajen ka ustaza mutane da dama suna rabawa da auren annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da aisha suna ba da su aure tun da wuri kamar wani irin tsokaci zo kuma danganci da haka kin san sun jahilci addini ne duk abin da ka mana matsala mun jahilci addinin mu ne saboda in baka abin da duk baka karanta ba to baka da mulki saman shi akwai abin da ake cin khususiyatar rasul wannan Allah ya ya ya tsira shi bisa manzan Allah shi ne ke yi wannan abin ba a ce wani ya haka nan ba lokacin da annabi ya yi wannan alman bai ce mu wani ya yi ba amma annabi in ya yi wani abu ko duk ayar da ta zo in ya aikata abin sai ya ce ku yi yadda kuka ga ina yi ban da wanga bai ce ku yi yadda kuka ga na yi ba saboda me saboda shi ya san khususiyar shi ce na ɗaya kenan kuma abin da mai hankali kamata ya sa a kan shi yau a kawo yarinya mai tsarin jikanka ko diyarka gabanka tana kallonka ubanta ne kai ta san ma ne ke jiranta ba ne kake ne da ita mutum mai hankali ba ya ɗauka wannan kamar warin shi ce wadda ya kamata su zauna su kwanta gado guda da ita addini musulunci ya yi hani da irin wani abu kenan manzan allah da yi shi zanumin masu wannan ra'ayin tambaya cikin matan manzan Allah duka wani ɗa ne manzan Allah samu da Aisha kin ga budurwa ce tana ƙarama shekara tara ya arme ta in ana zama ana tana ci tana ƙoshi suna komi da komi tana cikin wadata tana cikin lokacin da ya kamata mata bashi ɗiya da dama mm-hmm. su ga min wani yaro ne manzan Allah aihuwa da Aisha babu kenan ya za ka wannan abu kuma Allah raba su ita da shi lahiya lau babu wanda ya taɓa samu ko tangarda cikin abin da shi kenan shine ake cewa khususiyatul rasul kamar eh, wannan matsayin na manzo Allah ba a ba wani shi ko mala'ika ba ya doka khususiyatul rasul bale mutum kenan mutane ya kamata a kiyaye a wale abin da yake na annabi annabi ne namu na musulmi masu biya annabi kuma daban ne duka qur'ani ya fayyace komi tambaya ba ai ta wani bangare kuma ustaz alkur'ani mai tsarki ya dora ma uwaye nauyi ba 'ya'yansu tarbiyya da kuma kula da lafiyarsu shin ana iya amfani da wannan furcin don tunatar ma uwaye da ke gaggawar aurar da 'ya'yansu nauyin da ya rati a kansu wallahi wannan hanya ce ma ta daidai ainihin ne nake cewa wato mu uwaye mu san da sanin Allah ya ce amana ce hoi ba mu yare nan ba ya ba mu su mu yi abin da muka ga dama da su nan akwai wata aya inda Allah subhanahu wataala ke cewa inna Allah ya amurkum bi an tu'addu amanati ila ahliha Allah ya umarce ku ku uwaye maza da mata ku tsayar da amana nan da ya baku in aka baka da amana ce aka baka duk abin da ya same shi ko ka san da shi ko baka san da shi ba in dai ya koka kana da azabi kana da azaba saman shi don wanda Allah ba shi da ba hutu ba ba shi ya ba shi aiki ne sai lokacin da ya kai wurin da ya zama munzirin namiji shekara kamar da Umar ibn Hattab ya ce kamar ya kai shekara ashirin da wani abu ko kai shekara Eh, ya kere a takwas ya san menene mace da namiji ya san menene kuma ya kamata a tsaye da su daidai da daidai akwai kuma wata aya wadda take cewa eh, ya ayyuha an fasa ku anfusakum ahlikum naran quluha an na wal hijara eh, sai zuwa karshen aya Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani da yi kuka imani da addinin musulunci ku kare kanku ku kare ɗiyan ku bisa wuta mai raɗaɗi menene wuta mai raɗaɗi in tarbiyya ta lalace ta zahin wuta cikin wani fanni in kuma ka yi ratan wannan abin ka yi ratan wajibinka kuma sai Allah tambaye ka saman shi kuma akwai wani hadisi na manzo Allah ko cikin wannan littafin da nake rike da akwai shi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abu mahi saukin azama ma'aihi zunubi sai kasawa ya kasa ta yadda amana da aka bashi mhm. wannan shine ma ke saukin sam mutum ya samu zunubi kenan mutane uwaye wanda Allah baka aihuwa Allah ya ce ka tashi ne kuma Allah yana jarabtar ka da yaya zaka rike su da yaya zaka taya da su ta wannan fannin ne tun daga nan duniya ma ana gwada maka ba da ba musama wadda take ba mutum bace ba ma dabba bace wadda ake cinta in ka azabtar da ita haka kai ta ga rasa ranta ko ta yi wanta ko ta yi wanta ko ta yi shiruwa saboda ka ce musata ce to wala sai an maka azaba an yi lokacin manzo Allah an gwada mu wani da nan nan duniya aka ci mishi kai dan wutan ne malaika jibril ya zo ga mishi an wani kuma wanda ya bakale ruwa shi ma aka ci mishi an bashi aljanna kenan ka kiyaye abu ka bashi rayuwar shi ka mutumta shi abu ne wanda yake wajibi gare mu ba ga mu ba ma wanda suka hoto daga cikin tsokan mu a'a ga dabbobin mu ma to mutane menene kamata mu in ba mu yi hankali ba kiwo ne aka bamu kuma akwai wani hadisi na manzala sai sai da ke cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku makiyaya ne kuma za a tambaye ku ya kuka tahiyar da wannan kiwon naku malama salmai kamar wace irin gudunmuwa ce a ganin ku malamai ke iya kawowa ya ne kuke yi wajen kamar damawa da su a cikin tsare-tsaren naku aikin da za a yi sai an yi muhawara da sarkin gari kuma da limamin shi mhm. tunda su ne wanda jama'a suke surare Kenan an tantamna da su suka ba da ra'ayinsu in suka ba da goyon baya ga abin da muka ce musu ga tsarin da aka kawo mm-hmm. kamar yadda malam Ustaz ya ce. Mu muka ga ba wani abin da ya kamata a yi a waye ma mutane kai ne. Kowa inda aka ce an gaya maka in kai kaza ga abin da zai faru to in mm-hmm. kai kai kai ka jama kanka. Kenan shine aka ce a ba da ƙarfi wajen horo. a waye ma eh, uwayen yara da yara da samari da maza duka kai bisa kan yadda addinin yadda ya ce shi ne wannan takardar da yake gwada muku mm-hmm. lokacin da muke aiki da su 'yan fauziya su ne suka hudu wannan cikin ƙur'ani da suka hudu inda aka yi zancen rayuwar yara inda aka yi zancen hakkin su uwaye me ya kamata su kenan ana ba 'yan gwamnati wanda suke aiki suna zuwa suna waye ma 'yan gari kai su gaya musu su ce kun gani gashi kuma limamin garin shi da kanshi da yake shi ma ya sani sai ya kawo goyon baya. Muna jin daɗin wannan tun da yanzu duk inda muke aiki da 'yan karkara sai ka gara juma'a hudu ba malam hei ta bisa kan hakkin yara. Mm-hmm. In aka yi bisa hakkin yara a yi hakkin yara 'yan mata tunda dai su ne ma ake kuntata ma karamin wannan yana kuntata musu sosai uhm, uhm, uhm, uwayen yara yana janyo hankalinsu suna ganewa yanzu dai aka sake bincikowa a ga yawan yara wanda ake ma arman gauga ya rage a nijar tun da dai bisa gada tun da dai yanzu wannan statistics da muka bada yau shekara shidda da muke da su mm-hmm. to ka shekara shidda nan an yi aiki sosai tunda aiki ma na cikin jiha inda ake zuwa gari gari ana sa mutum ya shekara guda ko biyu ma yana waye ma jama'a kai har ya kawo su su gamu su ce eh mun gano abin da aka gwada mu shine ake ce ma declaration public sai a yi muhawara a cikin komin kowane jiha jiha inda aka yi intervention kin su zo su su ce mu mun gano abu kaza yana kuntata ma yara abu mhm. kaza yana kuntata musu 'yan mata ma don ka abin da ya kamata a sa su lakwal a mhm. taimake su a yi tattalin su har su ci gaba tunda su ma in a cikin wayar kar ana ce musu in ba a barin mata 'yan mata suka ta suka ta lakwal kakane za a yi a samu sage farm kuna ci abu kwaso matan ku su je su aihu a likita da na hannun ba mhm. to kuna cewa in yan mata ne mata ne suke koya ma mata suke koya ma yara lakwal tunda mace uwa ce don an gani abin da zai yi da yawa ne yara sun yi ladabi tunda in uwa ce take koya musu don a bari yan mata su ta yi lakwal su yi ilimi su masu komo su yi aiki kuma hala mu da ni mace ce uwaye na dan sun bar na yi karatu ne na zo yanzu har nake aiki a wannan majalisar ɗinkin duniya <laughs> kenan ya kamata a ce kowa yana gurin shi ta ci gaba ba da ana so yara su lalace ba ne tunda mm-hmm. wata rana da aka binciko sai a ga uwaye su gaugawar arme da suke yanzu suka ce yan mata saukin girma suke mm-hmm. sai ga yarinya yan shekara goma sha biyu in ka ganta sai ka bata shekara goma ashirin ma mm-hmm. tunda ta girma amma aka ce musu wannan girman ba kamar ka ɗauki abu ka busa shi ne mhm, mhm. shekaru shi ne yake shi ne ke tabbatar da girman mutum eh, mun gode sosai da eh, rabe uwaye mata suna kukan da cewa barin yaron ya ci gaba da karatu ba kamar eh. suna gudun yara su ratse su bi hanya ya ne kuke ganin za iya kare yara 'yan mata da ɗaukan ciki ba tare da sun yi aure ba wannan gaskiya ku ne muke ganin kamar makarantu yanzu nan gaskiya kwanaki muka yi wani taro nan. Mhm. Sai irin makarantun nan na kwana can. Eh. To wannan kuma ya danganta daga gare ku ne rashin samun jami'an tsaro wanda za su tsare kamar makarantu. Mhm. Eh ba a samun kariya su 'yan matan koda sun tafi can irin haka ta kamar ya jami'a jami'an nan haka. Eh. sai gani samarin nan suna zuwa suna cewa ai wani ya zo ya ce wannan kauna ta ce ko kuma wace ce dita Mhm. sai a bar mutum ya je dauko ɗauko ta ana ganin kauna shi ce kuma kawai irin wannan abun ne dan a je a rage ma yarinya karin karatu ne kawai mm. sai a gani an samu wani abu to kuma ba wani kariya ba san yadda za su kare kansu sai abu ya samu kai karatun na yarinya dai ita kwara tunda na tare mm. kusan tsaye tunda kayan tai wannan ɗawainiya da wannan abu take ɗauka kaga an samu matsala mhm, mhm. wannan ya danganta gaskiya da hukuma ne ba a samun kyakkyawan tsaro ga wurin. To dangance da wannan kaman wani irin jan hankali ne ke gare ku? To wannan jan hankalin da ke gare mu muna ganin gaskiya kamar irin wannan a samu su tun da su dai musawa bakin su ayin suka bada karatu aka tashi su ta su. Mm-hmm. To ya kamata ko da wasu dattawa ne za a samu a sa na gari wanda za su kula da tarbiyyar yaran an tashi. A matsayin na malami wace gudunmawa ce kuke kawowa don kare yara daga haɗawa cikin auren gaugawa da kuma illolin da suka danganta da jima'i. To, yanzu misali yan muka je muna nuna masu yanzu yan aka ce ko da yara kamar misali ko? Eh. In yaro yana ɗan shekara shidda bakwai. Mhm. Ai, ko karatu ne kake koya mai haka. ba za a ganin basira shi sai ɗaya ɗaya ke da basira da za su wani hazaƙa sosai. Yanan muna nuna masu lokacin da yaro ke kawo wajen shekara goma ya baita sa'an nan ne kwakwalwar shi ke ƙara faɗaɗa. Mhm. yana gane abin da ake mai ko ma bangaren addinin ne lokacin ne za ya fahimta addinin wajen sha biyu sha uku sa'an nan za ya fara fahimta mhm. kenan abin da ya kai zuwa su sha biyar sha shida sha bakwai to nan kaga yana iya duk abin da aka gaya yana iya ya san ciwon kanshi ya ci gaba da rike abubuwan da ake mai ya mhm, kula kenan muna nuna masu kuma sai mu jawo yara su gani mu gwada masu kamar irin wannan misalin sai a yi ma yaron wani aiki wanda mu sai mu bashi dan aiki mu sai mai to yayi kaza a yi kaza a karanta mai a karanta mai sai a ce ya zo ya yi abun sai a ga ya kasa amma wanda shekarun shi na suka dan daga sai aga kuma dandanan ya fahimci abin kenan ko ilimin yana nan ana nan cikin karamta ba a gane shi sosai sai a hankali a hankali hankalin mutum yana zuwa zuwa sha biyar ga sha shida sa'an nan ne a yi ilimin ke shiga mhm. to muna jawo hankalin su da haka nan kuma wannan malam rabe a ganin ku ina mahuta kan auren gaggawa da ake yi ma yara ai yanzu ma nake kama an samu mahuta mhm. yanzu ai an samu mahuta ma hajiya huwa To muna sauraron ku. Kenan maita da aka samu tun da yanzu an yarda yaran ana ta barin su suna yin karatun nan na zamani sosai. Mm-hmm. Eh an yarda suna karatun zamanin nan sosai. Tun da mu yanzu nan da yaran mu ma wasu sun kwada amma mun saye sun tafi dole. Mm-hmm, mm-hmm. An buga sun wada ko mun ba mu yarda ba kuma mun sake maida su din dai. idan dai muna son muga sun dan daga din kuma sun yi ilimin kuma kayan nan kuma wajen ai masa auren da sun riga sun kai madadin ai masa auren kenan dole in kai ba ka aikata abun wani ai kana ce mai yayi sai ya ga a'a wannan ba gaskiya ne amma kai ya ga ka yarda da abun kenan yana ba su dama cewa eh, to ai wani ma wannan hanya ya yarda da hakan to malam a ƙarshe kamar menene abun yi don kawo ƙarshen wani al'amarin na yi ma yara gaggawa ina mafita kan wani al'amarin mafita shi ne a cikin aure mutane su san aya inda Allah ya ce wa makunna mu'azzibin hatta na basu rasulan ba a zargin mu ba a mana hisabi da abin da ba mu sani ba sai yadda muka samu littafi ko muka samu bayani ko muka samu ma'aiki wanda zai ce mana ga wani abubuwan da kuke ba su da kyau ga yadda kamata ku yi yadda mm-hmm. duk muka samu littafi shine abin yi na ce a karantar da mutane a ba su ilimi su gane mm-hmm. ilimi ba baya mutane suna ga kamar ana yi an sa kuɗi da yawa an sa wani ne da yawa an sa ba ba wannan bane yanzu kin gani wani sai ki rubuta da yatsa hakan ga ba iya abin nan wani sai zo karantar da kai ya rika rubutu da yatsa uku uku ma hakan ga ya letter alfabe da ya tsotsin shi duka haka baka iya gane mm-hmm. amma wani in ya zo shi ya san ta hanyar da za shigo maka shi ne na ci miki littahi kamata kowane a bashi tunda zancen haki ne ko mm-hmm. duruwa ko da devoir ko hakki da wajibi ko to kowa cikin fami yana da hakkin a sa ga hannun shi wanga ga abin da addini ya ce mhm. yaro ga matsayin shi ma'ahi ga matsayin shi ya mace in karama ce ga matsayin ta mhm. mace in babba ce tana da yara ga matsayin ta ba a iya ma yaro kaza sai ya kai kaza duka ganan aya ce hadisi ne mhm. kuma a cin mutane cilas bitin da ta hanyar addinin musulunci na ake to madalla mun gode sosai ustaza to madalla salmai a ganin ku ina mafita kan wannan al'amarin kamar yadda ustaz zai ce wayewa kai mhm. wayewar kai shine za a baya ƙarhi a waye ma uwaye kai a waye ma yaran 'yan mata kai a waye ma samari kamar zancen da aka yi aka ce uwaye suna gudun yanzu ana ana ma ya mata yaɗe su samu ciki shine dai uwaye suke gudu shi yasa uwaye suke gaugawa su yi Amma yana ji gwamnati ta ɗauki mataki da yawa tunda akwai in aka yi wurin jushu akwai hukunci da ya kamata a ma mutane. Mhm. Kan akai wannan in aka waye ma mutane kai, uwaye da 'yan mata aka gaya musu yadda ake yin ciki. Tunda wata rana yarinya watan bata ma sani ba ne, bata ma san ba da ya kamata a yi. Wani ya kiraye ta ko a aike ta wani wuri ko a mata wayo ne ake mata. Sai ka gani kuma in Allah ya kawo ciki ya shiga. Mhm. Don in aka ba da ƙarfi wurin waye ma kai yanda jikin mace yake yanda mace ta shekara ta fara balaga yanda jikinta yake sauyawa aka kiyaye ma 'yan mata ga yanda zai faru kake kake ki yarda wani namiji miki wayo mhm. tunda dai haka nan ne kuma yanzu abin da yake bani mamaki a kasashen nasaru batta yiwa ka ga wani babban mutum ya faɗa ma yarinya tunda ya san hukuncin da za a mishi babba ne mhm. amma a nan sai ka yi mamaki ka je ka yara an huda su lakwal paske eh, wani a garin ko kuma an san yankin ma ya musu ciki abin da ba a samu shine nake jin mamaki nan duk da addinin kasar Nijar da komi da komi amma ya ka gani uwaye su ce mu tsoro muke yarinya mu ta balaga kawai ban ma hankali na ban na kwana mhm. to ya kamata a ce kowa kan shi ya waye yara a yi ka su a rika tattalin su ko mace ko namiji kar a faɗa musu su kuma a ba su horo 'yan mata su san miye matsayin jikinka ya fara sauyawa mhm. abin da ya kamata ka kiyaye don sai a ci gaba to madalla mun gode sosai salmai madalla masu sauran ina ganin ta duka duka yana muka zo karshen muhawarar ta wannan karin wadda ta yi tsokaci kan wani irin gudunmawa ce addinin musulunci ke iya kawo ba don rage auren yara ƙanana a jamhuriyar niger ko akwai wasu ka'idodi da ya kamata a bi don cimma wannan gurin maudu'in kenan na wannan muhawarar da muka tattauna a kai bayanan da muka samu kan wannan muhawarar sun nuna mana cewa addinin musulunci bai goyi bayan yi ma yara auren dole ba ko kuma yi musu aure tun suna kankana duka duka anan muka dakata kun ji mu da firar da muka yi wato tare da uwar gidan bebeta salmai ta wato unicef sannan kuma da malam rabe da muka son firin ta tare da shutun daga jiratawa sannan kuma da amudu na wato kungiyar addinin musulunci fauziya nan zama muku sallama sai kuma wani jiko insha Allah.